rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa sunnati bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya sunnah hmm. na'am al-bid'u fi at-tayammum bid'u ni game da tayammum wa amma ma a an-nas fi hadha amma abinda mutane su kirkiro a wannan babi allazi huwa babu tayammum wanda shine babun tayammama min al-bid'i ash-shaytaniyya na bid'o'i na min na'am فمن ذلك تركه يتكلف الوضوء مع وجود wato daga cikin wannan akwai farin taimama mutum ya kallafa ma kansa alwala tare da samuwar lalura na shari'a a gane ga lalura na shari'a wanda ke hukunta yin taimama sai mutum ya bar taimama ya ce sai ya yi alwala dole min kaufin maut kamar tsoron mutuwa idan ya sa ruwa a jikin shi zai iya mutuwa amma duk da haka sai ce bari ya sa ruwa a jikin shi ba zai taimama ba awulin maraji ko tsoron rashin lafiya in ya sa ruwa a jikinsa zai yi rashin lafiya ya san da haka sai kuma ya sa ruwa a jikin duk wannan yayi laifi awul adash ko kuma kishi ruwa yana cikin daji babu ruwa a gare shi isasshe to kuma idan ya shanye ruwan da ke tare da shi zai ya daɗe bai samu ruwa ba an gane kaga ya kamata ya tayoma ne to sai ya yin tayoma din zai ringa amfani da ruwan yana alwala sai ruwan ya ƙare to a nan wajen kaga duk kuskure ne وهو بدعة محرمة إجماعا wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai li'annahu idrarun bin nafs domin cutar da rai annabi kuma ya ce la da wala dirar ba cuta ba cutarwa an gani kada ka cutar da wani kada cutar da kai na wa min zalika tarku tayammum junubi fadil ma haka nan barin tayammum mai janaba wanda ya rasa ruwa wato mai janaba ya rasa ruwa to sai kuma ya bari yin tayammum har sai lokacin sallah ya wuce wai shi yana nan yana jira sai ya samu ruwa sannan ya sallah wa bid'atun shi ma wannan bid'a ce haramtacciya ta ba kai in ukhirat hatta da idan an jinkirta ta har sai da lokacin ta na laruri ya fita wa ala al-mashhur in ukhirat hatta kare kuma shi ma bid'a ne wato daga mashhur a gani ala al-mashhur in an jinkirta har lokaci zaɓaɓɓen lokacin ya wuce duna ba lalurin ba in lokacin buktari ya wuce shi ma wannan nau'i ne na bid'a shi ma an gane ko bid'a ce muharrama ga zance mashhuri in an jinkirtar har lokacin laluri ya wuce an gane ko a hatta da muktar fadar har lokacin muktar ya wuce banda laluri an gane ko ومن ذلك في ذلك التيمم بغير ضرورة شرعية wato daga cikin bid'a din aikata wannan taimama ba tare da akwai lalura na shari'a ba ba lalura na shari'a haka nan kawai sai mutum ya yi taimama min fasadin mai na rashin ruwa Ko a adamul qudrati ala istimal ko rashin iko akan aiwatar da ruwa kaga duk wannan gaba ɗaya lalura ne to babu wannan lalura sai mutum ya yi Na taimama namu bid'atu muharramatun wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai Na wa salatu man fa'ala zalika batilatun ijma'an sannan duk wanda ya aikata wannan batacciyar sallah ce ga haduwar malamai wala yu'addu min al-musallin ba a lissafa shi daga cikin masu sallah wanda ya kamata ya alwala sai yi taimama ba sallah yake yi ba ba shi daga cikin musalli masu yin sallah walau auhaman nasa da suratu salati ko da mutane sun yi zato da suran sallan shi ko da ya nuna wa mutane da suran sallan shi annahu minhu cewa yana cikin su wal kullu ma yu wa minhu min suratu salati la kai duk abin da ake ruwaitowa gare shi na suran sallah la wutar dubi. ba a lissafa shi a matsayin sallah wala yusamma salat ko ba a kiran shi sallah saboda rashin sallah sallah wanda shine tsarki saboda rashin sharadin wanda shine لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا domin abinda babu shi a shar'ance kamar abinda babu shi ne ga gani na ido kaga sallah zahiri gani na ido babu sallah a gani na ido yana sallah ko kuma ce duba zai ga shi yi kabbara haraba karatun fatiha ruku'u sujada yayi zaka ce yi sallah amma a shari'ance bai yi sallah ba to in ya zama to a shari'ance mutum bai a mutum abin da ya yi babu to daidai yake da abin da kamar kamar babu shi da zahiri kun gane wannan ko kamar wanda ya sadu da matar shi ne wai na azumi kaga wannan wanda ya kace zahiri ne yana azumi amma a shari'ance da ya bashi a shari'a to ga gani ne idan ma za mu dauka kamar babu shi ne bal salatu allati yusalliha haramun bi ijma' kai sallansa wacce yake sallata haramun ne da haɗuwar malamai hatta aka ba da ulama'i anna min ar-riddati fi salati bi ghairi tahara ai wasu sashen malamai sun karɓo hikaya cewa yana daga cikin ridda aikata sallah ba tsarki akwai malaman da suke ganin wannan mutum yayi sallah ba alwala yayi sallah babu tsarki da jaraba a jikin shi wasu na ganin ya ma fita musulunci akwai masu ganin haka walakin nan da alaihi jamhur annal annal dai abinda jumhur suke kai abinda mafi yawan malamai suke kai an na fi ilaha bi gairu wudu aikata sallah ba alwala saban Allah ne mai aikata shi yana yin zunubi ba a cewa sallar shi ta bashi sai ya ce saban Allah ya yi saban Allah ya aikata kuma ya yi zunubi ba wa ya yi rida ba an ba a cewa ya yi rida ba a cewa ya yi rida rikin an gano wannan ku ba a cewa ya yi rida sai dai saban Allah ne wa karshe karshi al ya zo cikin littafin al karshi al kabir na'am fi mabasul wudu game da bincike game da alwala bayan magana mai tsawo a إن ila arba ta aksam. أقسام lalle alwala yana kasuwa kashi hudu likun da ibadata. akwai alwala wanda yake wajibi ga dukkan ibada kowane ibada tushtaratu fiha ya duk wani ibada wanda aka sharɗanta tsarki a kanta ka tawafi kamar tawafi na'am wasalatu fardan da kuma sallah na farilla aw nafilan sallah fardan aw nafilan sallah na farilla ko nafila ainan aw kifaya ibada na farilla na ainihi kamar sallah sallah da muke kullum ko kuma kifaya kamar na jana'iza walau sujuda tilawati kai ko da sujada na tilawa ne akwai tsarki tsarki na fa'il shay'in min zalika bi ghairi taharati mai aikata wani abu daga cikin wannan ba tare da tsarki ba ya san ittifaqan yana yin zanubi ga haduwan malamai kai yana ma yin zanubi ijma'an kamar hakawun nawawi kamar yadda imamu nawawi ya karbo hikayar sa sun makala wa inda sa'adi ta sanar sai ce a wajen sa'ad a tufta zani na fi shari'a ka'id a cikin littafinsa sharhul aqaid din shi anna min ar-riddati fil salati bi ghairi taharati yace lalle daga cikin ridda aikata sallah ba tare da tsarki ba magana ya kare wa qad taqaddama ma al-jumhur min zalika yace ya gabata ra'ayin jumhur akan wannan cewa haramun ne ba wai kafirci bane shine abin da yake ya burin jayi wa min zalika takraru mathil a'da ibadati daga cikin wannan akwai maimaita maimaita shafan gabbai bayan an cika shafanta a gane ku wato gabbai an gama cika shafanta sai mutum kuma ya ci gaba da maimaita shafan wannan biri a ce makaruwa in dai an kai karshe wajen shafan to kada kuma a yi ta maimaita abu an gane ya wuce yadda shari'a ta kawo In ta انتهى بيان ما أحدثه الناس في باب التيمم Bayanin abinda mutane suka kirkiro a cikin babu taimama ya ƙari na o na shedan ala sabili tanbihil uqala akan hanya na fadakar da masu hankali ne kawai la ala al ihsan ba wai kan hanya na iyakan cewa cewa yanzu daga wannan kawai an ya kare ba an gane wannan kawai an dan fadakar da mu ne kawai dan mu dan je a kara bincike ba wai ana nufin an kare bayani akan hanyar sunna da hanyar biri akan wannan matsala ba Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyi ya Allah ka dace da mu gaban sunnan annabinka da alfarma saboda alfarma a wannan inda shine tawassuli da alfarman annabi ja malaman sunna sun ce ba a tawassuli da darajar kowa mutum na tawassuli ne da tauhidi sunayen Allah masu tsarki sannan ana ana tawassuli da ainihin ayyuka masu kyau da kuma addu'a mutumin kirki amma ba a tawassuli da ya Allah dan darajar wani ka taimake ni ba a yi an gano wani ko yawwa Sau da darajar wani ba aikin ka bane ka tsaya ka yi aikin alkhairi sai ka yi tawassuli da aikin ka na alkhairi Allahu a'lam bayanin gidai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما أحدثوه في باب الغسل daga cikin abin da suka kirkiro a cikin babin wanka kasratu sabbil mai akwai yawan zuba ruwa wa huwa bid'atu muharramatun jima'an. yawan zuba ruwa bid'a ce haramtacciya ga haduwan malamai man ya saki da anna zalika la budda min ga wanda yake kudurci cewa lalle haka din ba makawa cewa wai zuba ruwan ba makawa dole sai an yi shi to yayi bid'a aw annahu dinun qayyim ko ya dauka yawan zuba ruwa din addini ne mai kakke wanda in mutum bai yi shi ba ya kauce wa kamala min fi'li kuma wannan wani kamala ne daga cikin aikin sa ra'ayi al-fasi da ra'ayin shi wanda yake batacci ya dauka in kai haka to ka samu kamala an gane yawan zuba ruwa da bannan sa in mutum ya dauka shi ne addini shi ne kuma kamala to wannan yayi bid'a wa illa fa huwa bid'atun mukarruha in ba haka ba to wannan ya zama bid'a makruha wa min zalika نقض الشعر المذفور مذفور مذفور daga cikin wannan akwai kwance gashin da aka cide an cide gashi a kwance shi haitu kana marquwan inda ya kasance mai sassauce wato sassauce gashin an an cide shi amma ba wai an matsa shi da yawa bane ko an bar shi haka ruwa zai shiga ana akwai dan sassauci wajen wajen cide shi ba an kitse an takure shi da ruwa ba zai shiga ba sai mutum ya ce ya kwance yadda da kulil ma'u ba. ruwa na shiga tsakiyarsa shi wasu ce duk da haka ya kunci wa illa fala budda min halli idan ruwa baya shiga an kitse shi sosai wanda ba a sassaushe yake ba ruwa baya shiga an gane ku tsakiyarsa to wannan ba makawa a kwanci wannan gashin tunda ruwa baya shiga dole ne a kwanci a yi mai a yi wanka amma malamai sun ce idan ya zamanto na janaba ne in na janaba ne ba dole bane a kwance shi amma in ya zama to na jinin haila shi ne ya zama to dole a kwance saboda na janaba zai iya wa in ta kitso yanzu yanzu na kuma mijinta ya bukace ta in ya bukace ta in za ta yi wanka sai ta kusa ta kwance to ta kwance za ta ƙara yin fito kuma ta ƙara yin fito mijin kuma ya zo ya bukace ta sai zama to kullum tana cikin me tana cikin kwancewa da kitsewa kwancewa da kitsewa amma abin da ya shafi haila to ɗaya ne a kwana goma sha biyar idan al'ada ya zo ya ɗauke yanzu sai wanka za ka yi wanka sai ta da kwanta kitso a yi mata wani kitson an gane wannan wannan kitson da aka yi mata ba za ta ƙara kwanta shi ba sai wani sai wani jikon kuma an gane wannan to shi ita mai haila an masa rangwame wato za ta iya yin wanka da gashinta aka ce kai ko da gashin ma a matsayi a takurai wanda ruwa baya shiga tsakiya a masa rangwame saboda akwai akwai mushakka janaba ita mai janaba akwai mushakka wajen a ci aita kwancewa aita kwancewa misali amma mai haila babu wannan mushakka ne yaya wanda ruwan baya shiga sai gashi ya ga daga gashi gashi gashi ne wani gashin bai ka bai ka ba wani akwai gashin da wani kito zai karbe shi wani kito zai karbe shi da za ka yi wata kwata wani wani gashin man ga yadda za a yi kifa su kan za a tattara gashin man har yi kusa yi sai a kasha wahala kusa ba ko ba wace mace ake musu irin kito ɗaya ba na ba kamala ya gani to wannan shine na'am yi mata wasa eh dai yana dawowa kan kari shi ma zai zama kamar na janaba ne ka gani? zai zama to an masa rangwame da ma abinda za ka yi rangwame daga janaba bukatu wanda mijin da zai yi lokaci-lokaci gare ta kuma janaban zai ringa zuwa a kan kari ila ma wata rana zai bukaci da su uku ma rana to wannan bukatar da ya mata din naga ta yi kido da sassafe da rana an kwanci ta karin kido da rana da zara an kwanci akwai matsala ko fahimce ni wannan shine dalili akwai abin nan almushaqqa ta yi eh na'am na'am wa amma halluhu hallul marhum fa bid'atu muharrama amma kwance gashi wanda yake sakakke wanda ba matsatsi ba wanda ruwa zai iya shiga tsakiya kwance shi biri a ce haramtacciya liman ya take da wannan zalika la budda min ga wanda yake kudurce wannan ba makawa dole sai an kwance wannan shi mai da shi biri ba kudurce ba makawa sai an kwance din amma ta kwance kawai ganin damar ta kawai ba ta tashi a matsayin addini ba ba matsala au annahu dinun qayyim ko kuma wannan addini ne miƙaƙƙe wa kamalun min fi'lihi kuma kamala ne daga cikin aikinsa da ra'ayinsa wanda yake na barna in ba haka ba to wannan bid'a ce makruha ومن ذلك eh, daga cikin wannan akwai jinkiri mai yawa a wajen aikata wanka jinkiri mai yawa min ajalil waswasa saboda waswasi mutum ya shiga wanka zai jinkiri ya da yi wanka ba shi bai waswasi ne wa huwa bid'atun muharramatun ijma wannan bid'a ce haramtacciya ga ruwan malamai liman ya taqidu anna zalika la budda ga wanda yake gudu sa wannan ba makawa gare shi ko ya kullace wannan addini ne mai kake kuma kamala ne daga cikin aikin sa da ra'ayin shi wanda yake batacce idan ba haka ba wannan bid'a ce kawai makaruha min zalika sabbu daga cikin wannan akwai guluwi mutum ya ringa zuba ruwa a cikin ramin kunne daga ramin kunne ya zuba ruwa wanda yana iya masa illa ya shiga cikin dodon kunne wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya ga ijma'in malamai da annahu israrun bin domin wannan cutar da rai ne kuma kowa ya san cewa cutar da rai haramun ne al ta tajlibu taysir saka akwai wahala akwai tsanantawa da sauransu wa li anna zalika aidan yu'addi ila as-saman domin lalle wannan shi ma yana janyowa zuwa ga kurumta mutum zai janyo wa kansa kurumta iri-iri na'am Thank you. kamar yanzu da ake sanyi idan mutum ya cewa samun ruwan zai mishi wahala kuma ruwan akwai sanyi bai samu kayan dafa-dafa ba sai ya taimama ya yi sallah eh, eh sai ya sallah ya taimama saboda kar lokaci ya wuce na'am na inda zai iya samun abu kafin lokacin sallah ya fita ya samu abun bai samu ba ya ga lokaci zai wuce sauri ya ce ma mai sallah na'am billahi ruwa. sai lokaci zai wuce to ba shi bane lokaci zai wuce na daɗe na bayani akan wannan in an ce lokaci zai wuce ba ana nufin jam'i ya wuce ba an gane a lokacin sallar da aka sanya Abinda ya farin jayi shine ma lokacin laluri kamar yanzu a yi lokacin asuba ne har yanzu yanzu rana bai fito ba ko ba hazo ya hana shi fitowa ba rana lokacin fito shi da bai yi ba to matsar dai gari ya waye ana ganin juna amma kuma rana bai fito ba har yanzu lokacin asuba ne in mutum ya sallah yanzu ya yi sallah akan lokaci in dai ba wani lokaci lokaci ya wani hazo bane hana ranar fitowa isarar ala wayewan gari maɗaukaci gari ya waye kafin rana ya fito duk lokacin azuba ne an gano wani? in mutum ya cewa zai iya kaza wannan lokacin bai yi ba kawai ya ya jira amma ya san zai samu ruwan ya jira sai ya yi sallar ruwan zai dahu akan lokacin ka gane eh sai mutum ya jira daidai lokacin da muktarin ko da lokacin da kai laluna zai abin nan in ya ga laluna zai wuce shine zai abin nan rana zai fito sai soriya ya taimaka maka abin sallah amma wasu malamai ne suke ganin kada mutum ya bari muktari ya wuce amma wannan fahimta na lalur shi ya fi inganci eh salatu da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kuna abdullahi al-maqtul yau ana magana dai har yanzu cewa baya wato baya inganta ga shari'a wato a kallafa wa mutum abin da ba zai iya ba kuna ne shari'a ba ta kallafa wa mutum abin da ba zai iya ba kamar shari'a ta kallafa wa mutum ya aikata wani aiki ko ya kame daga wani aiki wanda ba zai iya ba misali shari'a ba ta kallafa mai hakanan shari'a ba ta kallafa mai ba ta wajabta mai wato mutum ya kame daga wani al'amari na jibilla akwai al'amari na jibilla al'amari ne na ɗabi'a kamar shari'a ta ce kada ka yi fitsari kaga ai fitsari al'amari ne na dabi'a ba zai yiwu a ce kai ba ko kada ka yi bayan gida ya matsi ka matsa ma a ce kawai ka haƙura sai nan da wata ɗaya sannan ka yi zai yiwu ko kuma a ce kada ka yi fushi har abada kaka yi fushi kaka kai soyayya kada ka so wani a gani? sai dai idan an gamsar da kai wasu abubuwa wanda suka nuna ma irsa sai ya canza ya koma soyayya na ba gane duk wanda ya kyautata ma zaka so shi wanda ya muna nama zaka ki shi to yana kyautata ma sai ka ce kuma kada ka so shi za ga abin ya ki shiga bayanin ya ki shiga ma sai dai an gamsar da kai cewa ba yana ma ne dan ya cutar da kai sai ga sai kai amfani da wannan dama sai ya shiga cikin zuciyar ka ki shi to irin wayannan abubuwa bakin ciki farin ciki tsoro kada ka ji tsoro sai kuma ga zaki ya dubbare ka yana abin da tsoro kawai tsaya kada ka ji tsoro ko da tsawo da gajarta a ce karka yi zama ka tsaya ka gajere ba ka tabbatar da ka yi tsawo kan wannan da al'amari ne na jibilla ko karka yadda ka zama ka zama baki ka tabbatar da ka zama fari duk wannan jibilla ne daga mutum ya yi wannan to dan bilicin yake ko to ji irin nan gaba ɗaya abin nan an gari to aka ce idan nasi ya zo idan nan ya zo yana nuni zahirinsa cewa an kallafa wa mutum irin wa'annan to ba laisa ala zahiri kamar nan ya zo ya ce la ta gazab ana laisa ala zahiri domin ka'ida ne na mutum idan an fata mai rai sai ya yi fushi wala ta hazan alaihim wala ta kufi daikin mimma kurun. a ce idan ka ga kafirai suna cutar da musulunci kada ka yi bakin ciki a gare su kada ka kasance cikin kunci daga makircin da suke yi an gane to wannan kada kai bakin ciki bakin ciki na sai kayi jini, sai kokarin ka danne zuciyarka kada kar ya tasiri ana nuna wannan ko to shi ne yace masalan qawlu sallallahu alaihi wasallam ta gaba kaga zahirin shi taklif da kamewa daga al'amari na dabi'a wanda ba mutum yake janyo shi ba ko ba ma me ake nufi a nan wajen na mala zira nan ne ka saurara kawai nan ne yanzu yanzu karatu ke jama'a mara wajen lafi kwanan nan ina wani shi fada saboda karatu na ya bayyana abin da mara murtala ya karanta su zama kuma bayani ko zai gani magana malam murtala babbai ba abin da na ce a kai wani abu da ke so a gane kafin a cikin karatu mace kuma kan magana malamin a gane wannan ku saboda haka ina ina bayani shi ina kai don inda bayani bayani don baka fahimci kan bayan waya wani karatu bayani ya ma yi iya ma zai so yi karatu ne shi ne dole ya dan yi dan awon dan wani labarai sannan sai ya shiga cikin bayani ya ma an ɗauki ma abu liman ya Yau, ba ce kada mutum ya yi fushi ba don dole ya yi fushin da ke janyo fushin mutum ya guje shi lawazim na fushi din kada ka yadda ka duk abinda ka san zai bata mai ka guji ka kauce ma abu an gane wannan ko to ne wannan tun za mu shiga cikin wa a rai salam kun abdullahi maktul idan fitina ya auku tsakanin musulmi da musulmi idan fitina ya auku wato ka zamanto bawan Allah wanda za a kashe na'am <clears throat> wala takun abdallah alqati kada ka zamanto bawan Allah mai kisa zai kunya ya abdallah ka kasance ya kai abdullah wanda za a kashe kada ka zamanto ya kai abdullah ka zamanto mai kisa yaya in ana fitina kawai sai ya zamanto ni za a kashe kawai da fitina yake ba zan zo a kashe ni yaya ni ba zan zamanto mai kisa ba sai dai a kashe ni in ana yaki tsakanin musulmi da musulmi in dai ana tsakanin musulmi da musulmi kada mu kuskure yanzu in kashe musulmai gara ni a kashe ni an gane za mu ɗauke shi ala zahiri a kashe ni ɗin in ina da iko in gudu sai in tsaya kawai ce a kashe ni na'am hutta taklifu bi an yaqtulahu gogairu. zahirin hadisin kamar an kallafa ma cewa ka yarda wani ya kashe ka kawai ana fitina walakin hakikatu at-taklif bi Allah ya gulif sai dai hakikaninsa. shi ne takalifi kada mutum ya yi zalunci wato ana fitina abin da ake nufi da hadisin kada ka yarda ka zalunci kowa in kada ana fitina yaƙi da musulmi ka boye takobinka ka gudu ka bar garin kawai in kana da ikon barin ƙasar inda ake fitina ka barta kar ka zama to daga cikin wanda zai sa makami ya kashe wani musulmi ka zalunce shi wala ya bi udwan yau kada ya fara da ainihin ƙetare iyaka al murad la tawbili ma'ana shi kada yi zalunci Eh, gara kai abin da ke nufi gara kai a zalunce ka daga zalunci wani kai gara kai ka gudu gaba garin idan wajen guduwanka ko wajen kokarin kauce ma kada ka kashe wani an kashe ka ya fa alkhairi gare ka shi ne abin da ake nufi kun gane in wajen kokarin kauce wani sai a kashe ka to gara haka da ce kai din nan ka kashe wani kuma a cikin fitina yaki tsakanin musulmi da musulmi wa qawluhu alayhi salam da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam أحب الله لما أدى عليكم من Ku so Allah saboda abin da Allah ya baku na ni'imominsa ku so shi saboda abin da ya baku na ni'imominsa zahiruhu at-taklif bil hubb zahirinsa an kallafa masu dole kai soyayya ya baka ni'ima walakin haqiqatuhu at-taklif bin nazar fi an-ni'am sai hakikarinsa an kallafa maka ringa nazari ga ni'imominsa Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza wannan abin da kake din nazari ga ni'imomin zai janyo me shi soyayya abu ne wanda dabi'a ne shi jibilla ne shi kun gane wannan ko amma in kana yawan tunanin alkhairin da ake masu yakan gina masu yayi a cikin zuciya a gani Allah fa shi ya halice ni Allah ya azurta ni wannan karatu da nake yi Allah ne ya bani shi kaza zuwa majalisin da nake na karatu ga mutane da yawa sun kasa Allah ne ya bani kai gaskiya Allah yana so na to ni ma sai ga kai kawai ga soyayya ya shiga zuciyarka an gane ku na'am allati asdaha Allahu ilaykum wanda Allah ya baku kyautan shi hatta ta kunu da'iman zakiri na shakiri har ku zama to da'iman masu ambatan shi masu godiya a gare shi idan dukkan da yace ka so Allah ko ka so kaza laysa ala zahiri yana buƙatar wato wato shi nasu yana nuna ma kai aiki da lawazin da ke kawo soyayya har soyayya samu shi zuciyarka ha wa qawluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun da inda Allah ya ce kada ku kuskura ku mutu ba sai kula musulmi zahiruhu tafliquhum al'an bi ayya kunu hina yamutuna muslimin zahirin sa shine kallafa musu yanzu su kasance lokacin da suke mutuwa su musulmai ne lokacin da suke mutuwa su kasance su mai musulmai walakin haqiqatuhu taklifuhum al'an bi an yusiru fi tariqin yusbitu yasbutu imanuhum sai daga hakikanin sa kallafa musu yanzu cewa su yi tafiya akan hanya wanda imanin zai zai tabbata ku ringa aikata ayyukan da zai tabbatar da imanin kusurwar kullum kuma musulmi mutum ya dage ya bin sunna ya dage ya taɓe ta sauraron karatun tauhidi ya dage ya ta kaza ya ta kaza wannan abubuwan da yake shi zai taimaka maka mutu musulmi don ai mutuwa mutum bai san lokacin mutuwar shi ba mutum ka aikata abin da zai sa in zaka mutu zaka mutu musulmi din shine ma'ana wa yuqawwi aqaidahu eh kuma abin da ke karfafa aqidansa hatta yu'addiya bihim hada ila an yamutu ala dini wanda har wannan ya janyo musu har su mutu akan addinin su wannan ya janyo musu su mutu akan addinin su ta hanyar ku ta aikata aikin alkhairi ku ta ainihin tunanin ainihin kadaituwa na Allah wannan zai taimaka ku mutu kuna musulmi wa qawluhu ta'ala likai la ta'asu ala ma fatakum na'am domin kada ku yi bakin ciki ga abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima ata kuma kada ku yi farin ciki akan abin da Allah ya ba ku hudda filifu bi allah ya al insan zahirin sa an kalafa wa mutum kada mutum ya yi bakin ciki ala shay'in fatahu akan wani abu wanda ya kubuce masa wala yafrah bi shay'in atahu kuma kada ya yi farin ciki da wani abu wanda Allah ya bashi yaya hada ghayr maqdurillah abu ya kubuce kada kai bakin ciki mutum yana da yana da jalli na miliyan miliyoyi kuma suka kone gaba ɗaya zama bai da kuku kare bakin ciki kuma kana zaune sai kawai wani ya zo ya ma wani irin ruwan kuɗi ya ma ruwan kuɗi ya baka miliyoyin kuɗi kawai ya shiga, shi ya baka fi zabi da za a shi kuma kakwai farin ciki eh kuma kana ɗan adam yaya zai yi shi ya kace malam bakar muktar da wasu da miliyan goma da Allah kuma ya haƙuri babu da yawa ne kaɗan miliyan goma kaɗan jajaye da Allah ka yi hakuri ba na niyan baka miliyan da ne yaya <laughs> wani irin farin ciki ne za ka yi cewa za ka ce kakai farin ciki akan wani halin kaga abu ne wanda an kallafa wa kusan kila abin da ba zai yiwu ba na'am wa hadha ghayru maqdur wannan duk abinda abinda mutum bai rigi kuwa gare shi ne maqdurul lahu walakin لكن حقيقته التقليل بالقصف أما يؤكد الاسترسال zane حقيقة sa takalifi da abin da ke biyar da wato sakin jiki a cikin bakin ciki wato ba a so ka saki jiki wajen bakin cikin cikin dole ya zuwa amma kada ka saki jiki ka bashi dama sosai irin yadda kafirai suke yi kafiri idan tashin hankali ya same shi saboda bai man da kadara ba sai ka gama ya mutu ma wani zai hangin kanshi wani zai yi ihu yana dukan ƙasa yana ya mutu ya lalace rayuwar shi ta kare gaba ɗaya hmm. kaza kaza kaza kaza da su na ba gane amma musulmi saboda imanin da kaddara dukiyar shi ya kone zai bakin ciki amma zai ce haka Allah ya so sai dan kwantar da kan hankali ba zai ba zai zai saka ba zuciyar shi dama sai ta wannan abun ba hai abin yayi yawa shi yasa zuciyar musulmi yana da karfi fiye da zuciyar kafiri idan musiba ta zo an gane shi zai ta ihu a ya mutu ya lalace kila mai ce god na na wai tuwa do for you Allah mai na maka zuka zo za a yi ta ihu Allah ni kaɗai ne a duniya to kada mutum ya yi wannan saki har ya ta sambatu kawai ya zagi, ya dage matsi zuciyarsa ta hanyar imani da kaddara har wannan bakin ciki ya ragu don bakin ciki baka iya kore shi gaba ɗaya sai da ka rage shi yasa wata baiwa Allah tana hawan jini sai ki daina damuwa ki ya zan daina damuwa abun bakin ciki ya same ni sai kullum an bata mu rai kuma da za a ce an bata mu rai kana damu to zai yiwu ba dan abin za ga ma kenan kana hawan jini ba ka damu kar ka yadda wani abu bata ma rai a abin da suke nufi ka yi kokari ka dinga kaushewa in ka ga abu bata rai zo kamar wajen dan ka rage wannan stress din an gane amma sun san ba zai taɓa yiwa dan Allah ce kare ya bayyana ciki ba zai yiwu ba na'am farin ciki ba a da gaske zai na cewa ya yi na mutum kyauta kuma ya bai da farin ciki ba tabi'a ne wannan akwai wani hadisi da ifi ya ke cewa jubilatul kulu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asara ilaiha an halicci zuciya akan son wanda yake kyautata mata da kin wanda yake munana mata na min al wato ne min eh kana mutum saki jiki wajen bakin ciki daga fushi misali wa ma yu'aqibu istirsal fil farhi min da abin da yake bibiyar da ainihin sakin sake jiki mutum saki gabobin sa wajen farin ciki har farin ciki ke kai zuwa ga girman kai ko takama farin ciki kai ga girman kai ko takama shine abin da ba a so an kai kai da laifi ya yi kyauta saboda Allah amma ya kai ba da godiya ba ne kai akwai mutumin da yake butulu in ka ba shi kyauta ma ƙara jin haushin ka zai ya za a yi irin kama ka zama abin da za ka ba shi akwai irin tashin hankalin wallahi ka bashi kyauta kana so shi haushi ma zai ji daga bashi kyauta, a gani da irin wannan kaga dole ka jawo shi na zai amsa amma zai yi tunani yanzu har wani ya kai matsayin da ya kai matsayin arzikin da zai bani kyauta da mai tsanani na eh, wani zai duba wani kasan an ba da kyauta ne sai ka ba wani kyauta ya ji labarin wani ya gaya mai sun kama sai ka ba shi ƙasa da wannan wani bai duba ai ba dukiyar shi bane kawai wato wani ya fi son wani fiye da ni sai kawai shi ya ɓaci ma wallahi wai kai dubu goma ya ba wani wai ban dubu wallahi na ma ya ɓaci ya kamata ya fi wannan eh sai ga kawai zai iya godiya wato ya kamata mutum ya jure ka yi farin ciki nan an gane kai farin ciki nan gaban kila zai baka abin da ya fi wannan an gane wani ma mai wayan sai zai ga wallahi wani ya bani kyauta wallahi wallahi wallahi na ji daɗi Allah da Allah kuke kai mai godiya in ya ne ga an yi godiya ya sai ya ji wani daɗin ci fa dan abin da na bashi bari tsara ma wani kawai zai yi shiru ne wani bai gaya muku na bashi da cewa ai bai gaya mana ba samsam ka mai mana abu ba kwata kwata bai ɗauko wannan labarin ma kaga ai zai mutu ya ce irin wannan mutuli ne ko na samu ma bari ba mutumin da kawai na san na bashi zai fa'idanci kuma ya gode an gari to wani dalili wani wani tauhidin ne karfi goya kasa koyar wani na wani wani tauhidin ya karfi ka gode wa Allah bai ba cewa an gode sai a gode wa Allah bayan cewa man la yashkuru nas la yashkuru la duk wanda baya shukuri ga mutane ba zai gode wa Allah ba hmm? in mutane suna ma abu baka nuna alaman أقولي تبغى أقولي الله شكرا شكرا نعم أبو زهرة بسم الله الرحمن الرحيم فرنسيكي تقول فرنسيكي نيالا بايا سو بس كي فرنسيكي بفضل الله وبرهم بس yauwa farin cikin da zai wuce gona da iri ya zo kaga wannan kakwai farin cikin kakwai kakwai alfahari kakwai takama ake nufi da shi amma farin ciki Allah ya baku abu ai dole ne Allah yana son ya ba mutum ni'ima an ya ga alamar ni'ima Allah ga mutum wa amma bi ni'imati rabbika fa hadis ai duk wannan kaga an ma ni'ima kai farin ciki ne kama farin ciki mai janyo girman kai mai janyo takama shine ba a hmm? so na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wajibi min haythu taqdir da rabuwan wajibi ta bangaren kaddarawa yanqasimul wajibu min haythu taqdirihi ila qismai wajibi ya kasu ta bangaren kaddara shi zuwa kashi biyu wajibul lahu haddun mahdud wato akwai wajibi wanda yana da iyaka wanda da zarar an kai nan an akwai wajibi wanda ba a kaddara shi da adadi da hajji wanda yake kayyade ba Ko wajibin da bai da kaidi wa min al-awwal kulli faraid daga cikin na farko mai iyaka wajibi mai iyaka shine mai kowane farilla kamar sallah yana da iyaka azumi yana da iyaka wa min al-thani miqdar al-masi ala ar-ra's daga cikin na biyu gwargwadon shafa a kai wa miqdar ar-ruku'a da gwargwadon ruku'u bai da haji wa miqdar as-sujud da gwargwadon sujada a cikin sallah wa النفقات قبل qabla an حكم بتقديرها bi taqdiriha da gurgurdan infaki kafin hukunci ya zo daga kotu cewa a kaddara shi nawa ne kudin da mutum zai ce bare ga matar shi bai da ka'ida an gani wannan na iya bada dubu daya wannan na iya bada dubu biyu wannan na iya bada dubu shida ba su iyakance ba amma idan ana rikici ta ce baya ciyar da ni to kotu na iya sanya iyaka wanda zai dinga bata kullum wanda ake ganin zai ishe ta bil ma'ruf an gane a nan sai kotu ta yanke hukunci wa gairu zalika min al-umur allati yutraku ya bi taqati shak? da wani wannan daga cikin al'amura wanda ake barin takadirin shi ga ikon mutane wani takadiri eh da kuma takadirin shi shari'a din wani shari'a yakan kaddare wa inna najidu masalaini wadihain mu za mu samu misalai guda biyu a bayyane fi haza ahaduhuma azzaka al-muqaddara muqaddara zakka wanda yake an kaddara shi wa sadaqatul fitr da kuma zakkan fitr kai zakkan kunu fa innal wajiba fihi ma muayyanun sabitun wato wajibi a cikin su ayyananne ne tabbatacce yulahabu fil awwal miqdarul mal ana lura a cikin na farko gurgurdan dukiya ko baka ba in kana da miliyan 1 dubu 25 miliyan 2 dubu 50 zakkanka kaga shari'a ta iyakace abin da zaka bayar ga kowane dukiya wa tawafur nisab da kuma cikin nisabi ya zama ya kai nisabi wa haulani alhaun kuma ana lura da shekaru wato juyowar shekaru zagayowar shekaru ko zagayowar shekara wa yulahabu tisani tawafurin nisabi ala ikhtilafin ana lura a cikin nabi cikin nisabi akan sabanin wannan misali akan sabani ga wannan da kan da kai ba sai ya cikin nisabi وهناك واجب آخر بالنسبة للإنفاق واتو أقول وان واجبي دبا dangane da infaki fi sabilillah huwa annahu idza ra'a fakiran fi maqmasati cewa idan ga talaka cikin talauci mai tsanani fa innahu yajibu alayhi an yasudda hajata to lalle ya a gare shi ya toshe talaucin sa ne ya toshe wannan talaucin wa yadfa darurata kuma ya tunkuɗe laluran wannan talakan Wahaza, hadha wajibun muqaddar bi miqdarin min al wannan wajibi ne wanda ba kaddara shi ba da wani gurgurdo na dukiya ba a ce ga dukiyar da zaka ba talakan ba ka toshe mai talaucin shi kawai walidhalika qalu inna 'ala al-qadir 'ala al-infaq wajibain saboda haka suka ce lalle mai iko ga ciyarwa yana da wajibai guda biyu mai iko ga ciyarwa yana da wajibai guda biyu wajibin zakka yana da wajibin zakka wajibin zakka ya hau kanshi wa hiya muqaddaratun bi nisbatin muayyana ana kaddara ta da nisba wanda yake a gare ne wal wajibu ba u gairu muqaddar wato wajibi na biyu kyauta wanda ba kaddara ba dole ne ga kyauta shi mai kuɗi ba kenan in kana da kuɗi bayan zakka to dole ka ringa taimakon wanda ba shi da shi kana dan bashi kyauta amma kyautar nan an yi iyaka wata ran ka bashi ɗari biyar wata ran dubu ɗaya wata ran dubu biyu dai gwargwaron abin da ya samu kada dai a ce gaba ɗaya baka bayarwa za ta wafara asbabu idan sabubba suka cika sabubban kyautan ya cika ko kuma mutumin yana cikin talaucin da ya kamata lalle a taimaka mai wata ayyan kuma ya zan wajibi wata ayyana huwa li ada'i kuma ya ayyana shi ya bayar da wannan abun wa hadha madmun madmun qawlihi ta'ala wannan shine yake a kunshe shi yake annabi cikin maganar Allah ta'ala da yake cewa jarra an tuwallu wujuhakum qibala al wa ba da'a bane ba da'a bane ku juyar da fuskokin ku bangaren gabas da yamma ba shine da'a kai ba walakin nal birra man amana billahi sai da'a ba shine wanda yayi imani da Allah da rana ta karshe wal malaika da malaiku wal kitab da littafi wan nabiyyi da annabawa wa atal mala ala hubbi kuma ya bada dukiya nan ne mahallin shari'a ya bada dukiya ga wanda yake so wato yana kan san dukiyar ya bada dukiya yana kan san dukiyar yanzu wani kuɗi ne baka so An kana da miliyan ɗari a cikin wannan miliyan ɗari wanne ne baka so eh duk karatu mutum ya bada dukiya yana cikin son dukiyar ya bada shi gawa ya bada shi ga yan uwan shi na kusa da marayu da miskinai da matafiya da masu roƙo wanda ya roƙa ya shiga cikin tsanani ya kasa juriya har yanzu ce da Allah wala taimake ni ina cikin tsanani وفي الرقاب كما يباير وجن انت ويا وقام الصلاه كما يتسيد الصلاه واتى الزكاه يبعد الزكاه هذا زكاه ده بقى duk wancan wa atal mal ala hubbi ba zakka bane don kuma ya ba ya da sallah ya ba da zakka na'am eh, wa huna najiduhu subhana jama'a baina wujubi zakka wa wujubi ithar mal ala hubbi anan Allah ya kara tsakanin wajabcin zakka da wajabcin mutum ya fifita wani da dukiya akan duk da yana son dukiyan ya fifita yan uwan shi na kusa da marayu da miskinai ya ba su فقرر annar zakata واجب sai Allah ya tabbatar lallai zakka wajibi ne kuma akwai iko mutum na da ikon ba ya bada zakka wal akhar ghayr muqaddar amma ɗayan ba a kaddara shi ko ba ba shi zakkan ba an sanya nisabi ba kamar shi faki ba bai nisabin zaka ciyar da wani wanda ba shi da shi babu amma dai in wani ba shi da shi lallai a taimake shi musamman halin da muke ciki yanzu hali ne wanda lallai ya kamata a rinka taimakon yan uwa ka san kafin mutum karfi Muka san kana da yadda za ka yi kai ka rage mai wahala gaskiya na fasan gani ana cikin halin sai ko ba a nan ba duniya ne gaba daya jiya muna jiya na ji labarin wannan zimbabwe robert mugabe wajen wata shida ba a biya mutanen garin ba ba kuɗi sannan babu yunwa ga shi ya tsananta talakawa suna so su fara zanga-zanga an gani, a ga wannan ka duba matsala ne wanda ya shafi kusan duniya ne har saudi arabia da filigan tana da kuɗi ta rage infakin ta abubuwan da suke kashewa a duniya ta rage to duk wannan stress ba wai Najeriya kadai bane to wanda bai sani ba sai dauka Najeriya ne kare ta zage zage Hassan Batu shi mu wannan shugaban nan wallahi ya samu cikin wahala wallahi duk inda kaje yanzu Saudiya kudin da take kashewa project din ta ya ragu kuma taimakon da Allah ya wa Saudiya ba irin Najeriya bace wanda akwai ciwa-ciwa ga shugabannin su suna da foreign reserve na shekaru za su yi shekaru wanda in talauci yau za su yi shekaru suna cin wannan kuɗin bai kare ba an gane yanzu wani ta gana ma sai ta shekaru wani ishirin ko talatin tana amfani da kuɗin nan na cikin akawuntin ta ba ta taɓa taɓa kuɗin da suke samu yanzu ba to mu kuma namu an yi wa wasan shi ne an tara foreign da zamanin abacha sai shugaban da zai zo shi kuma ya nashi abin sai aka zo aka tara wancan zamanin wancan da za su yi kafin zama kwashe shi gaba daya kakaf aka kwashe kawar da zaɓin najeriya kakaf to sai zama to ƙasar ba ta da wani kuɗi a ajiye sai kuɗin da ta samu kawai shi za ta ci kuma sai zama kuɗin ba a samun shi irin na da inda ma ana samun kuɗin irin na da a ce fetur fetur yana yin tsada irin na da to da 'yan najeriya sun ji daɗi to sai zama to kuɗin fetur ɗin bai samu ba fetur da ake cewa a a ce naira ɗari da ke koma dubu sai koma sha biyar biyar Eh? to shi yasa rayuwa ta yi kunci sosai ga abin duk wani abin da masu mulki za su iya yi ba za su iya yi ba gaskiya duk kokarin ka na adalci wallahi ba za ka iya yin abin da talaka zai ji daɗi yadda ya kamata ba a yanzu an da, har sai kuɗi ya samu yadda ya kamata akwai wani kamfani a saudiya wai shi bin laden sun kori mutane sun fi dubu bakwai sun kora saboda ba kuɗin biyan su albashi ya eh, nan najeriya ko eh, a saudiya ana ke ma'aikata wasu ma'aikata wanda yake ba dole ba aiki da ba dole ba kawai an ce an zabje to me kawo wannan in saudiya za ta yi wannan da karfinta to kasan mu ba to shirya halin da ake ciki wanda in dai Allah ya dan sa kana da wani hanya da ke baka dan uwanka taimaka shi kar ka tsaya za wannan sabbatin ba inda zai kai ka hmm inda wani ya ce wal mazur la budda an yanfusu wani mai karin magana wani ciwon kirji ba makawa ya kaki to saboda majina na karan mai a nan dole a ya tofar ya zubar <laughs> an gani amma dai amma dai wanda wanda iman da kaddara ya yi iyakan kokarin sa wajen ganin ya dan ciwon nan surutan banzan ba su da amfani surutun zai janyo ka fara tsinuwa ma ga shugabannin in kai tsinuwa sai bala'i ya karu gare mu an gane Allah shi taimake mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث المعتل المعتل الفائي نشد شيء من إلا غفاء دا عينه نعم كب ك نani kayayi كيين ne ko mai illa ga ya'un da kaga kaga ainu din shi fawo din shi ga ya'un nago sanan kuma ainu din shi wa mai yayi ne eh wa wannan cikin ismul makan kenan wa yaumi da kuma yaumi kaga yaumi din shi maka duba ya'un harfin illa wawun harfin illa wa wailin da wailin wala yubna minhu fi'lun shi ba a gina fi'ili a ce harfin illa guda biyu haka na'am ba'un da abun nan السادة المعتل الفاء والعين واللام واتو من إلا فاء دا عين دا لام وذلك واو وياء لا يسمى الحرفين الاسمي الحرفين wato wawun da ya'un ga sunaye guda biyu wanda yake na harfa akwai sunaye guda biyu wanda suke harfa fa'un wal ain wal lam a ce dukansu gaba daya to bai kawo misali ba eh, ya kamata ya kawo misali sunaye wanda suke guda biyu wanda yake alharfai sunaye masu harfa guda biyu bai kawo misali ba kuma kwakwalwa yanzu zai iya halatto da shi na'am fasulun eh fil Mahamuzi. ga mahmuz hukumul mahmuz fi tasarif fi'li ka hukumi sahihi wato hukuncin mahmuz wajen tasrifin fi'lin sa kamar hukuncin sahihi ne da annal hamzata harfun sahihun domin hamza harfi ne sahihi lakinnaha qad tukhaffafu idza waqa'at ghayra awwali sai dai akan sassauta ta shi hamza din akan yi tafiye ya zama kaman kaman kaman sai zama kaman harfin illa a gane idan ya auku ba a farko ba لأنها harfin شديد domin shi harafi ne mai tsanani min aqdal halqi yana zuwa ne daga can mafi nisa makogaro a amala ya amulu zaka ce ga amala ya amulu kan nasara yansu wal amru umul umul kai buri umul ya qalbi Hamza ki wawan wato ka juya hamza ya koma wawan لأن الهمزتين إذا التفتا في كلمة واحدة يوم همزة غدا بيو suka hadu a kalma daya akala akala aakulu in zan ce zan ce abinci aakulu ne kaga hamza guda biyu suna da kalma daya to sai a sassauta dai hamza shi kamar da alif ya zama aakulu aakulu an gane ku na wasaniyatu huma sakina ya zama na biyun su mai sukun ne wajaba qalbuha bi jinsi harkati ma qabalaha ya wajaba a juya ta da jinsin wasalin abin da ke gabanin ta shine fata da na na akulu ka amana wa umin e amana u in kuma in don maliki a mai da hamza ne ya koma wawun uminu wa iman iman kuma daga iman ne ba iu saboda wannan kasara in ka mai da wawun ya koma ya'un saboda munasaba da kasara iman fa idan ya zamanto na farko hamzatu wasli ne ta'udu Saniya, hamza sai na biyun ya koma hamza wajen sadarwa idan fata ma qabalaha idan abin da ke ya samu fata na hawo amul amul amul hamza في خذ ده بدانا ولا ما شاء الله وعليكم السلام ثلاثين ايه yadda aka tsaya ba su wuce ba ci gaba da sallar su shi sallar shi ya ɓaci sai so su ƙarasa ko ɗaya ja su ɗaya zama liman ba sai ba zai canza ba ya juya yadda manzo Allah ya juya wani yaro yana yana yana yana yana yana damar sai a tsaye daure shi wajen hagun yana wajen hagun sai dawo da shi wajen dama eh. to masha Allah gaskiya babu babu nasin da ya iyaka ga lokacin kasar da zango na kasar babu nasin in dai sunan ka ba tafiye daga zaren da ka abin daga inda ta yada zango don zaka fara yin kaso eh idan sallah ya zama za zaka yi kaso walaikun musulam a ah, ba wai tafiyar ya kai tafiyar ta tsoro amma da ya kai kawo sai sallah ya rike ta anan to zai kasaro nan zai tsoro kan wani kai kace mutum ya wuce gole gonakin da ke tazo da garin da wannan abin da ya fara shi nan suke da zarar mutum matafi ne da zarar ya fita sai sallah ya rike shi da ya sallah ya rike a hanya ta sallah ne har kama a yi faɗa masu tafiya har dai aka amfura dole abin da ya kuma ya aka yi nan da rai shi kan ma'a saboda da yawa kullum kowa ya zo da nashi na bai ya ma za yi da idan kowa da irin da kai da zafi shi ya aka kawai aka dinga shi da sallah wa alaikum salam alal ne ake yi an ta tana tana kayan ci sai ta shiga da wani aiki na mara lafiya sai abin yi da kwafi sai kuma yi a cikin shi ana da ɗan yi a rage jin hajji mutuwa to idan ba idan ba saka shi bane kaga wani lokaci kan adam yana iya wa zabo ba saka shi bane sai wani abu ya faru eh, to wannan ba za a ce ya kisan kai ba dan abin da ya kware aikin shi ba abin da za